Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Shirin na wannan mako ya mayar da hankali ne kan matakin hukumar da ke yi wa tattalin arzikin Najeriya ta annati EFCC. Na ƙaddamar da farautar tsohon gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello da kuma binciken wasu tsoffin mukarraban gwamnatin da suka shuɗe. Kan cin hanci da rashawa da kuma rubda ciki da dukiyar al'umma. Madalla. A Najeriya cikin 'yan makonnin baya-bayan nan kusan za a iya cewa hankulan al'ummar ƙasar sun karkata ne kan matakin na hukumar EFCC, inda ta tsare tare da shirin gurfanar da tsohon ministan sufurin jiragen saman ƙasar ƙarƙashin tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, wato Hadi Sirika, bisa zargin almundahana da kuɗi da suka kai sama da Naira biliyan takwas. An yi ta zargin Hadi Sirika da yin abubuwa da dama da basu kamata ba musamman na yaudaran jama'a da cewa an samar da kamfanin sufurin jiragen saman Najeriya wanda har aka yi bikin ƙaddamarwa tare da nuna wa 'yan Najeriya wani jirgi mai ɗauke da alamar Najeriya. Daga bisani aka gano ashe hayar jirgin Ethiopia aka yi yayin da ɓangare guda. aka shiga wasan ɓuya da cece kuce tsakanin tsohon gwamnan jihar kogi alhaji yahaya bello da ke cewa ba a bi umarnin kotu ba kan shirin kama shi da kuma shugaban hukumar efcc da a nashi bangare ke cewa zai yi murabus muddin tsohon gwamnan bai gurfana don amsa laifin almundahanan ba a matsayin shimfiɗa malam umar yakubu shugaban ƙungiyar yaki da rashawa ta center for fiscal transparency kuma tsohon babban jami'i a hukumar efcc ya bayyana mana yadda yake kallon lamarin a gaskiya shekaru takwas da suka wuce ba wai dai lokacin aka fara ba a yin hannu da dukiyar mutane sosai saboda abubuwan da ya kamata a dinga dubawa ba a yi su ba shi yasa ka ga yanzu ayyuka sun taru ma efcc da icpc sun yi yawa da a ce kaga kamar hukumomi misali na bureau of public procurement da ofishi na misali na eh, office of head of service da eh, ofishi na sgf duk suna aiki suna duba abubuwan da wa'innan ministries eh, abin da ya kamata su yi ya zama suna yi kaga duk wannan matsalolin da ba da a same su ba da abun da ya haifo da wannan matsalolin kenan kuma kaka manta cewa an je an buga kuɗi har tiriliyan ashirin da bakwai kuma lokacin kashe su aka dinga yi ba za a ce maka ga me aka yi da kuɗaɗen ba duk abin da ya ja da irin wannan fitattunin kenan sannan kaka manta kuma su wa'annan jihohin ba a suna da suna da immunity ba iya binciken su sai sun sauka so gaskiya matsalar Najeriya yawanci na gwamnoni ne saboda ba iya binciken sai sun sauka shi zaka ga tun 1999 har yanzu akwai wanda akwai case su har yanzu a EFCC ba a gama ba to shi kuma misali na Yahaya Bello zaka ga cewa an dade ana binciken shi akwai abubuwa da yawa a kan shi tun wurin shekara biyar da ya wuce baya ya dinga gudu zaka ga wanda suka aiki da shi don an bincike su sun zo so dama ana jira ne ya sauka hukuma ta yi abin da ya kamata ta yi shi misali na hadi sirika ya za a ce eh, yau ka ji an ce an sai motan kashe wuta na wurin biliyan daya haka ya je sai su guda yawa yau ya ce a an biya kuɗi na design na 'yan najeriya har ila yau ba 'yan najeriya dinnan ba aka dinga yaudaran 'yan najeriya an yi kwangiloli a yau a ce an gyara airport a yau ga airport har yanzu ba sa aiki sosai saboda kuɗi Awal Musa Rafsanjani shugaban kungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Transparency International a Najeriya kuma daraktan cibiyar Sislak a ƙasar ya ce ba su yi mamakin haka ba. To mu a gaskiya ba mai mamakin yadda jami'an gwamnatin Muhammadu Buhari ake ta su da satar kudade da cin amana ba saboda tun lokacin da yake mulki muke ta ba shi shawarar kan cewa akwai wasu jami'an sa wanda suke tafka rashin gaskiya akan yayi kokari ya tabbatar da kan cewa ya ja musu kunne ya gargade su ko kuma ya canja su sai ya yi buris ya ƙi da jima shawarar da ake bashi saboda haka bai ba mu mamaki ba illa kawai shi da kansa ba, harin da gwamnatinsa sun zo sun yaudare 'yan ƙasa sun damfari 'yan ƙasa sun zalunci 'yan ƙasa saboda sun zo da cewa za su yaƙi cin hanci da rashawa sai zama to cewa a ƙididdigar da aka samu rai yanzu kam kusan gwamnatin muhammadu buhari da jami'ansa kusan su ne akan gama na tafka rashin gaskiya da adalci wajen sace-sace a cikin demokuraɗiyyar nan da aka dawo. Wasu 'yan Najeriya na alakanta tuhumar da UFCC ke yi wa Yahaya Bello da Hadi Sirika a matsayin bita da kullen siyasa. Sai dai Umar Yakubu ya ce ba haka lamarin yake ba tunda har yanzu ana matakin zargi idan ka bi tarihi tun lokacin malam nuhu rubadu a 2007 haka aka ce duk wanda aka kama da laifi sai ce a ai siyasa ne abin tambaya shine wanda aka ita hukumar efcc ta nema ka yi laifi ko baka yi laifi ba shi ne maganar tambaya shi yanzu wannan misali da ya bello da shi hadi sirika ai party daya ɗaya ne shirin kasuwa a kai miki dole ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashin hausa na radio france international hukumar efcc dai ta ayyana yaya bello a matsayin wanda take nema ruwa a jallo bayan wani samame da ta kai gidansa na abuja domin kama shi ya citira. tira yayin da tsohon gwamnan na kogi ke cewa hukumar ta bin wani umarnin kotu wanda ta bukaci a dakata kan batun tuhumar kan wannan dambarwa shirin ya ji ta bakin barista buhari yusuf masanin dokoki a Najeriya don jin yadda suke kallo lamarin ta fuskar doka. Constitution na ƙasar nan ya ba wa duk ɗan Najeriya dama da duk lokacin da ya ji 'yancin shi na fuskantar barazana yana da wato dama a tsarin dokar Najeriya da ya garzaya kotu ya je nemi dakatar da wannan barazana da ake niyya za a yi saboda haka wannan shimfiɗa na yi ne saboda mutane su fahimci yadda abubuwan nan suke da gwamnan kogi mai muramus da ya sauka bai yi laifi ba ko da guda ɗaya na tafiya kotu domin ya dakatar da bincike ko ko wasu abubuwa da yake tunanin an yi ne da amar barazana amma anan bata hana hukumar al'umma ita ma ta tafi kotu ta karyata wannan matsayi nashi saboda kotu ba ta ba da doka yankewa shari'a ko kuma dama na dakatarwa sai sun yadda da kukar da ka taho da shi to kotun da kotun nan ta yanke wannan hukunci to lallai ya nuna cewa to kotun abin nan na, na nake nufi ta yadda kenan ta gansu da karan da ya taho da shi a gabansu watakila wannan bayani da ne ya buɗe tambaye cewa shi ke kenan ba za a taba kai shi gaban kotu ba kenan a laifin da ake tunanin yayi a'a shi yana bukatan wasu abubuwa ne da yake son a yi su kafin a ci gaba da shari'a an ji kukan da ya taho da shi meye dalilansa Comrade Isa Tijjani da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya ya ce akwai alamun hukumar efcc da gaske take don haka suna bukatar haɗin kai daga al'umma ni a nawa ra'ayi zan ce shugaban ƙasa ya ba wa efcc nan ƙarfi ya dage ya tsaya a bayan su tama mutanen nan su tsaya su yi aiki domin yanzu gaskiya sun fara nuna alamun cewa da gaske suke kama hari sarika da kai komon da ake yi da yahaya bello ya isa ya tabbatar da mutum saboda haka in ba a ba su karfi ba ba za su iya yin aikin saboda haka shugaban kasa ya fito kawai ya tabbatar da cewa abin da fa efcc nan suka yi shi za a bi ba gudu ba tsoro ba ja da baya shirin ya kuma zanta da masanin tattalin arziki malam yusho aliyu domin jin yadda suke kallo lamarin ta fuskar tattalin arziki Wannan kokari da hukumar AFCC take yi dama aikin da aka ɗora mata ne domin ta rage kaifin yi mata tattalin arziki ta'addanci na kwashe dukiyar da aka samar domin ci gaban tattalin arziki To waɗannan kokari da shi AFCC yake yi kamar yadda muka gani har da gwamnatin nan da take ci saboda in ka tuna akwai jami'ar da aka kawo zarginta kuma shugaban ƙasa ya nuna da gaske yake yi minista ne take sauke ta wanda idan ka auna waɗannan sauran mutanen da ake magana ai an yi ta korafi a wancan shugaban amma shi kuma bai yi komi a kansu ba kuma babban aikin da ke gaban efcc shine na tabbatar da cewa abubuwan da suka shafi babban bankin ƙasa da dukiyar da aka ɗiba daga babban bankin ƙasa irin waɗannan dukiyoyin su ake buƙatan su a cikin tattalin arzikin ƙasa saboda dama ta nan ne ake juya tattalin arzikin ƙasan ko dai a yi nasara ko kuma a sami aka Shugaban hukumar UFCC e Ola Olukayo daidai ya sha alwashin yin murabus daga mukamansa Matukar tsohon gwamnan na kogi Yahaya Bello bai gurfana gaban kuliya kan zargin sama da fadi da naira biliyan 80 din ba. To masu sauraro a nan shirin zai dasa aya. a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran ma'aikatan sashen hausa na rfi da suka taimaka shirin ya zo muku musamman wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar da kuma injiniyan mu Hassan Alhassan Suleja. Ni Ahmad Abba ke muku fatan alheri. A huta lafiya. Yara adam.